radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم جama'a saurare assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Lahadi Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin ga kuma irin jerin abubuwan da muke ɗauke da su da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da tahir amin bayan nan sai mu kawo muku shirin na afirka a yau daga nan sai mu kawo muku shirin na murin masu saurare shirin nan na kissoshin rayuwa shine shirinmu na gaba daga nan sai haɗa ku da shirin da mubarak barak domin gabatar da shirin na daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin mu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari na na kun santa da Abdullahi Salihu Katsina ai saurari lafiya. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau lahadi 30 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 27 ga watan jimada thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma sun cewa shekaru 88 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1934 adolf hitler ya zama shugaban kasar jamus kafin haka dai jam'iyyar ta national socialist party ta sami rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 700 a zaben da aka gudanar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fage ya zama waziran kasar jamus sai kuma a shekara ta 1934 ya mai da kansa shugaban kasar ya kafa wuraren azabtar da 'yan adawar siyasa da kuma makiyansa daga nan kuma a shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 lokacin da mayakan kawance suka mame kasar jamus sannan adolf hitler ya kashe kansa kafin ya shiga hannu. masu ware ko kusan cewa shekaru 74 suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekarar ta 1948 Mahatma Gandhi ya rasu sanadiyar harbe shi da bindiga da wani mai tsarar ra'ayin addinin Hindu ya masa. Gandhi yana daga cikin manyan jagori waɗanda suka shiga gaba wajen samuwar kasar inda ya 'yancin kanta daga hannun turan Ingila in mulkin mallaka. an haifi mahatma gandhi a shekara ta 1869 kuma yana da shahadar karatu ta digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a kasar ingila a shekara ta 1922 turawan ingila 'yan mulkin mallaka a kasar india sun jefa Mahatma Gandhi a kurkuku na tsawon shekaru shida don ya rai take a wata shari'a da cewa ko yanci ko mutuwa. Bayan fita daga gidan yari, Mahatma Gandhi ya ci gaba da gwagwarmaya da Turawan ya kuma yi kokarin ganin cewa ya rage sabani tsakanin musulmi da mabiya addinin Hindu don kada a kauda batun samun yancin kai daga hannun Turawa. Da ƙarshe dai kasar India ta samu yancin kai ne a shekara ta 1947. da ƙarshen masu wari kun san cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau jami'an tsaron gwamnatin sarki sha a ƙasar iran suka shiga cikin zanga-zangar al'ummar ƙasar wanda ke neman rusa gwamnatin sarki sha ta kama karya a wannan ranar ce kuma aka bayar da sanarwar cewa murgai imam khomeini wanda yake gudun hijira lokacin a ƙasar faransa zai koma ƙasar iran din domin ci gaba da jagorantar boran al'umma inda jirgin da zai ɗauko shi zai bar birnin paris kimanin karfe uku da rabi na dare kuma zai iso birnin tehran kimanin karfe tara da rabi na safe bayan samun labarin hakan al'ummar birnin tehran ba su barci ba inda suka cika titunan birnin baki ɗaya a wannan dare har zuwa safiya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran da Rasha za su kauda dalar Amurka a hulɗarsu ta kasuwanci. A ƙasar Siriya kuma Amurka ta canza wa mayakan Da'ish wuri daga Hasaka zuwa Deir Zur. Sai kuma ƙasar Mali inda Faransa ta ce ba za ta ci gaba da ajiye sojojinta a ƙasar ba idan hakan yana da tsada. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. shugaban kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen iran da rasha a majalisar dokokin ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasashen biyu sun cimma matsaya dangane da makamashi wato ta yadda za a haɓaka haƙar man fetur da iskar gas a ƙasar iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ibrahim rizai shugaban kwamitin iran da rasha a majalisar dokokin kasar iran yana fadar haka a yau lahadi ya kuma kara da cewa daga ciki har da fitar da dala amurka a matsayin kudaden musaya a tsakanin su rizai ya kara da cewa a halin yanzu harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen yankin eurasia ya kai dala amurka biliyan ɗari uku idan ƙasar iran ta sami ko kashi goma daga ciki na wannan harkokin kasuwanci to za ta sami alheri mai yawa a makon da ya gabata ne dai shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya ziyarci kasar rasha inda kasashen biyu suka kulla yarjeniyoyi da dama rahotanni da suke fitowa daga kasar syria sun bayyana cewa sojojin amurka a arewacin kasar sun canza wa fursunoni na mayakan da'ish wuri daga gidan yarin assinaa na yankin hasaka zuwa deir zur kamfanin dillacin labaran sputnik na kasar rasha ya bayyana cewa fursunonin daesh 750 ne aka canza wa wuri sannan daga cikinsu akwai kwamandojinsu labarin ya kara da cewa fursunonin 'yan kasashen larabawa ne da kuma wasu kasashen turai jakadan kasar syria majalisar ɗinkin duniya bassam sabbak ya bayyana cewa amurka ta yi haka ne don ta samarwa kanta uzurin ci gaba da kasancewa a arewacin kasar syria don haka ya yi kira ga kasashen amurka da turkiya su fidda sojojinsu daga ƙasar siriya amurka ta yi aikin canzawa mayakan na daesh wuri ne tare da taimakon kungiyar kurdawa ta syrian democratic forces wato sdf a takaice wa'anda suke samun goyon bayan amurka wajen satar danyen man fetur na ƙasar siriya da kuma ci gaba da samar da tashe-tashen hankula a yankin ministan tsaro na kasar faransa florence pali ta bayyana cewa kasashen tare turai za su ci gaba da kula da sojojinsu da suke tabbatar da zaman lafiya a kasar mali amma akwai iyakan kudaden da kasar faransa za ta kashe saboda hakan kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa dangantaka tsakanin gwamnatin soja na kasar mali da kasashen turai sun kusan katsewa saboda rashin gudanar da zaɓe a farkon wannan shekara bayan juyin mulki guda biyu wanda sojojin kasar suka yi a ranar laraba da ta gabata ne wato gwamnatin sojojin kasar ta mali ta buƙaci ƙasar faransa ta daina shiga cikin harkokin cikin gida na ƙasar ta mali daga ƙarshe Pali ta ce ci gaba da kasancewar sojojin ƙasar faransa a mali yana ƙara tsada sannan dole ne gwamnatin ƙasar ta ƙayyade abin da za ta kashe don kula da sojojinta a ƙasar ta mali masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin Teran. akalla mutane 21 ne aka kashe a makon da ya gabata a tarayyar Najeriya wato daga ranar 23 zuwa 29 ga watan Janairu mai karewa. Jaridar Premium Time ta Najeriya ta kara da cewa mutane uku daga cikin waɗanda aka kashe jami'an 'yan sanda ne a yayin da sauran kuma fararen hula labarin ya kara da cewa idan an hada da mutane 486 wanda aka kashe a makonni uku da suka gabata na watan janairu na wannan shekaran wato mutane 486 adadin zai kai 507 kuma mutane 21 da aka kashe a makon da ya gabata sun fito ne daga shiyar arewa maso yammacin kasar da kuma kudu maso yammaci babu labarin ko akwai wa'anda aka kashe a sauran shiyoyin guda hudu an kashe mutane tara a zamfara 'yan sanda biyu a jigawa mutane biyar a jihar ogun sai kuma mutane biyar a jihar osun mutane kimanin hamsin ne wata kotu a kasar demokradiyyar congo ta yanke wa hukuncin kisa a jiya asabar saboda hannu da suke da shi wajen kisan jami'an majalisar ɗinkin duniya masu bincike wa'anda aka kashe a shekara ta 2017 a ƙasar. Kamfanin dilancin labaran Reuters ya naƙalto lauya mai kare wa'anda ake tuhuma. Treso Kabangu yana cewa mafi yawan wa'anda aka yanke hukuncin kisan ba sa hannu. Labarin ya ƙara da cewa Zaida Catalan, 'yar ƙasar Sweden da kuma Michael Sharp, ɗan ƙasar Amurka sun haɗu da ajalinsu ne a lokacin da 'yan bindiga suka tare su a cikin daji suka shiga da su daji sannan suka kashe jami'an majalisar ɗinkin duniya guda biyu suna bincike ne kan rikicin da ya faru tsakanin sojojin ƙasar congo da 'yan bindiga a yankin kasai na ƙasar ta congo wanda ya kai ga mutuwar mutane da dama amma dangin mutane guda biyu sun ce har yanzu suna ganin ba a hukunta wa'anda suke da hannu a cikin manya-manyan mutanen ƙasar ta congo ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla a gaida Tahir Amin da kuma labaran duniya. Yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin na Afirka a yau. Afirka a yau.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 Rusiya. da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. fadar shugaban kasar tunisia ta sanar da tsawaita dokar hana fitar dare da gudanar da zanga-zanga da taruka a wuraren taruwar jama'a har na tsawon makonni biyu tun a ranar 12 ga watan janairu gwamnatin tunisia ta fara aiwatar da wannan doka kuma ta fayyace cewa ta fara aiwatar da dokar ce bayan fitar da kuduri da ya samu amincewar dukkanin 'yan majalisun ministocin kasar kuma kudirin an fitar da shi ne game da fuskantar ci gaban al'amuran annoba a kasar bayan samun shawarwarin kwamitin kimiyya a ranar 12 ga watan janairu gwamnatin tunisia ta ɗauki matakai da ta bayyana su a matsayin matakan kariya da nufin takaita yaduwar cutar corona da suka hada da dokar hana fitar dare da soke halaccin duk wani nau'in zanga-zanga ko taruwar gangami a gefe guda kuma jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula sun yi kakausar suka kan wannan ƙudurin doka tare da bayyana shi a matsayin wani mataki na takurawa 'yan adawa da suke yin fito na fito da ƙudurin labarin da shugaban kasar kai sa'id ya fitar na jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar ta hanyar mai gurbin su da doka ta musamman daga gare shi da ya fitar tun a ranar 25 ga watan yulin da ya gabata a ɗaya hannun kuma mataimakiyar shugabar majalisar dokokin tunisiya da aka dakatar da ayyukanta samira shaushi kuma jagora a mayar 'yan ƙasa da suke adawa da juyin mulki a tunisiya tana cewa matakan wuce gona da iri sun yi yawa a tunisiya tun bayan juyin juya halin 'yanci a ƙasar tana mai jaddada cewa wannan lamari ne mai matuƙar hatsari kuma ba abin amincewa ba ne samira shaushi ta kara da cewa a halin yanzu da ake ciki haka a tunisia yana matsayin koma baya ne da firgici a kasar a gefe guda kuma babban sakataren jam'iyyar jamhuriya isam shabbi yana mai bayyana cewa ba zai yiwu su ci gaba da zuba ido kan mummunan makoma da kasar za ta fuskanta ba matukar aka ci gaba da tafiya kan tubalin rikici da mutum guda ya wurga kasar ciki saboda sarransa da kuma rashin amincewarsa da duk wani matakin tattaunawa Isam ya jaddada cewa jam'iyyar jamhuriya ta gabatar da shirin gudanar da zaman tattaunawan ƙasa da zai kunshi dukkanin ɓangarorin siyasa da na fararen hulan ƙasar, amma shugaba Kais Sa'id ya ƙi amincewa da duk wani batun gudanar da zaman tattaunawan ƙasa. Babban sakataren jam'iyyar jamhuriya ta ƙasar Tunisia Isam Shabbi ya ƙara da cewa shugaba Kais Sa'id ya zaɓi keɓe kansa tare da ɗaukan matakin gudanar da ƙasa shi kaɗai ne maimakon gudanar gudanar da shawarwari da bangarorin siyasar kasar duk da cewa hanyar da kasar ta kama ta rushewa ne a cewarsa a nashi bangaren malamin ilimin doka a tunisia jauhar bin mubarak ya bayyana cewa matakin da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya dauka a kasar yana matsayin mai da hannun agogo baya ne da ke neman kara ruruta wutar rikici da korar wasu daga fagen siyasar kasar kuma kalaman da yake yi na neman kare matsayin da ya dauka suna matsayin keta kundin tsarin mulkin kasa da karya yarjejeniyar siyasa da tsarin zamantakewar al'ummar tunisia masanin ilimin doka harkokin ya kara da cewa tun a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata kasar tunisia ta shiga cikin rikicin siyasa yayin da shugaban kasar sa'id kais ya ɗauki matakin rusa ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarni na musamman daga gare shi musamman dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da ɗage kariya ga 'yan majalisun kasar da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin ƙasa gami da gabatar da doka ta musamman daga shugabancin shugabancin kasar da jagorantar ofishin babban lauya mai shigar da kara na gwamnati gami da rusa majalisar ministocin kasar inda daga baya ya nada wata sabuwar shugabar majalisar ministocin kasar Ƙungiyar kwadago ta ƙasar Tunusiya ta Tunusian General Labour Union wacce ita ce babbar ƙungiyar kwadago a ƙasar ta yi kira kan gudanar da zaman taron ƙasa domin tattauna hanyar fita daga ƙangin da ƙasar Tunusiya ta shiga na dakatar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin ƙasar da shugaba kai Sa'id ya yi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Babban sakataren ƙungiyar kwadagon ƙasar Tunusiya Nuruddin Tabobi ya yi furuci da cewa ba a samar da ƙasar Tunusiya don mutum guda ba kalmar da a fakaice take nufin shugaba sa'id kais yana mai jaddada cewa kasar tunisia domin dukkanin al'ummar ta ce don haka akwai buƙatar wajabcin buɗe fagen zaman taron ƙasa domin tattauna batun taswirar hanyar da za ta kai ga warware dambarwar siyasar da ƙasar ta shiga a gefe guda kuma tsohon shugaban kasar tunisia muhammad munsif marzouk ya yi kira ga al'ummar tunisia kan ɗaukan matakin kare kundin tsarin mulkin kasar da nuna kishin kasarsu a bayanin da ya gabatar ta hanyar shafin sa na facebook a ranar tunawa da zagayowar cikan shekaru takwas da gabatar da farkon dokar tsarin dimokuraɗiyya a tarihin tunisia a ranar 27 ga watan janairun shekara ta 2014 tsohon shugaban kasar ya kara da cewa kasar tunisia ta ƙara afkawa cikin matsalolin tattalin arziki da na zamantakewa tare da ƙarin tsanantar talauci da rushewar matakin tsaka-tsakiya sakamakon yin watsi da dokar tsarin dimokuraɗiyyar kasar ta shekara ta 2014 da ke nufin matakin da shugaban kasar mai ci kai sa'id ya ɗauka na jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarninsa na musamman tun a cikin bayanansa na baya shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yi suka kan dokar tsarin dimokuraɗiyya a tunisia ta ranar 27 ga watan janairun shekara ta 2014 yana mai bayyana cewa rikicin tunisia yana cikin kundin tsarin mulki na shekara ta 2014 ne wanda ya ce ba shi da inganci kuma ba shi da wani halacci a dokokin tunisia a nashi bangaren shugaban majalisar kolin shari'ar tunisia yusuf buzakhar ya jaddada cewa 'yan majalisar kolin shari'ar kasar za su ɗauki matakin gudanar da yaƙi domin kare 'yancin ɓangaren shari'a kuma sun yi rantsuwar aiwatar da wannan aiki kamar yadda doka ta tanada da kuma kundin tsarin mulkin ƙasar. bayan da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya ɗauki matakin yanke hukuncin soke duk wani kyautatawa da tallafi da ake baiwa mambobin majalisar kolin shari'ar kasar yusuf ya ƙara da cewa muna ganin abin da ya faru a yanzu na ƙoƙarin tsoma bakin ɓangaren zartarwa a wasu dokokin kasafin kuɗin majalisar kolin shari'a kuma abin ɗaga hankali shine rusa dokar da ta fi shafar majalisar kolin shari'ar buzakhar ya ƙara da cewa abin da ya bayyana cikin cikin sanarwar fadar shugaban kasar dangane da dakatar da baiwa mambobin majalisar kolin shari'ar kasar wani tallafi da kokarin ma kimar tallafin a matsayin waɗanda suka bambanta da sauran 'yan ƙasa wani nau'in cin fuska ne ga majalisar da kuma kokarin nuna su a matsayin 'yan kasuwa yana mai nuni da cewa ayyana waɗannan tallafi sun zo ne ta hanyar haɗin kai tsakanin ma'aikatar kuɗi da kwamitin majalisar dokokin ƙasar shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf bozakhar ya kara da fayyace cewa yana son tunasar da al'ummar kasar cewa sun shafe tsawon watanni goma suna gudanar da ayyukansu ba tare da wannan tallafi ba kuma za su ci gaba da ayyukansu idan babu tallafin saboda sun yi imani da rawar da suke takawa a fagen kare 'yanci a bangaren shari'ar kasa yusuf ya jaddada cewa sun yi amanna cewa lalle ana son taso bangaren shari'ar shari'ar kasar ne gaba kuma shugaban kasar ya sanya batun bangaren shari'a cikin jerin matsalolin da suke gabansa inda ya amince da cewa bangaren shari'a yana buƙatar gyara amma akwai buƙatar fahimtar cewa aiwatar da gyaran tana buƙatar kasancewa ta hanyar haɗin gwiwa da dukkanin bangarori da harkokin ya shafa bisa la'akari da kundin tsarin mulkin ƙasa da cikakken 'yancin bangaren shari'a dangane da rashin ɗaukan matakin rusa a majalisar kolin shari'ar ƙasar tunisia daga bangaren shugaban ƙasar kais sa'id sai kawai takaita da batun soke tallafin da ake baiwa mambobin majalisar shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf buzakhar yana ganin cewa idan shugaban kasar tunisia ya rusa majalisar ya zama dole a kansa ya sanar da cewa majalisar kolin shari'ar tana matsayar hatsari ne da take fuskantar kasar lamarin da babu wani dalili da zai gabatar da hakan a ƙarshe shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf Bozakhar ya jaddada cewa majalisar sa tana shirye da a buɗe zaman tattaunawa da nufin samar da hanyar gudanar gudanar da gyara a dukkanin bangarorin shari'ar kasar amma ba ɗaukan matakin bangare guda ba kuma ba kamar yadda shugaban kasar kais sa'id yake hasashe ba wajen kawo gyara a harkar shari'ar kasar a irin nashi mahangar a ranar larabar wannan mako ne shugaban kasar tunisia kais sa'id ya fitar da wani kuduri da ya kunshi dakatar da duk wani tallafi da ya kunshi duk wani fifiko da ake baiwa bangaren membobin majalisar kolin shari'ar kasar da gabatar musu da tallafin kuɗaɗe ƙari akan haƙƙinsu na albashi matakin da mafi yawan alƙalan kasar ke ɗaukarsa a matsayin takalar bangaren shari'ar kasar domin shiga rigima da shi kamar yadda matakin ya zo a tsakiyar lokacin yakin neman 'yancin kai da hukumar shari'ar ƙasar take yi da gwamnatin tunisia bayan matakin da shugaban kasar kai sa'id ya ɗauka na jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin kasar ta hanyar maye gurbin su da doka ta musamman daga fadar shugabancin kasa. tun a ranar 25 ga watan yulin da ya gabata ne kasar tunisia ta shiga cikin dambarwar siyasa a lokacin da shugaban kasar kais sa'id ya fara aiwatar da wasu matakai na musamman da suka hada da dakatar da aikin majalisar dokokin kasar da rusa majalisar ministocin tunisia gami da nada kansa a matsayin babban lauya mai shigar da karar kasar da dakatar da aikin hukumar kula da kundin tsarin mulkin kasa mafi yawan jam'iyyun siyasa da kungiyoyin fararen hulan tunisia sun bayyana rashin amin amincewarsu da wannan mataki da shugaban kasar ya ɗauka tare da bayyana shi a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasa yayin da masu goyon bayan shugaban ƙasar suke ɗaukan matakin nasa a matsayin gudanar da gyara a juyin juyin halin ƙasar da aka gudanar a shekara ta 2011 da ya awon gaba da gwamnatin shugaba zainul abidin bin ali masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na ƙisoshin rayuwa, ai saurari lafiya. Ƙisoshin rayuwa. sauraron mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kitsoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to kamar yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Dadi ya ce gaskiya ban ji daɗin abin da ya faru ba da kai ba shi yasa na ce maka ba zan ɗauki maganar malam ba gashi nan kai da ka ɗauke ta ta kai ka tabaru abba ya ce ai malam yana da gaskiya a cikin abin da ya faɗa kawai ka ƙarancin ilimin addini da yake damuna shine yasa na kasa fahimtar abin da yake nufi amma maganar shi tana kan gaskiya dadi ya ce baka daddare ba kenan ai ina tunanin za ka koma rayuwarka ta baya haba alhaji mu fa ba yara ba ne ta ya wani zai zo ya kawo mana wani abu da zai cutar da iyalinmu ya kamata a ce wannan abin da ya faru ya zama darasi a kanka yanzu wane mataki ka ɗauka a gidanka abba ya ce kawai na cire laila daga makaranta aure zan yi mata idan tana da rabon yin karatun sai ta yi a gidan mijinta dadi ya ce amma za ka yi babban kuskuren da ya fi wanda ka yi a baya yanzu a zamanin nan karatun ɗiya mace ya fi na ɗa namiji yarinya tayi nisa a karatun karatunta zaka hana ta ƙarasawa don wannan abun ya faru da ita ai bazai ƙara faruwa ba ni dai shawarar da zan baka kada ka cire ta ka barta ta ƙarasa karatunta sannan tayi aure. Abba yace idan mutum ya aikata kuskure matakin gyara yake fara nema ba zai yiwu na hannuwa. hannuwana nace tunda wannan abun ya faru da ita ba zata ƙara marmarin aikata wani abu ba. Yarinya ta girma tunda har ta san tafi maza to wannan kaɗai ya isa ya nuna min cewar aure take so. A da ni ne nake hana ta tsayawa da kowa, illar wannan abun ya kai ta ga aikata haka, tunda Allah ya kare ya ƙara ara mani rana ai gara na yi amfani da ita, amma gaskiya ba zan ƙara barin Laila ta je makaranta ba, wanda ta samu ya isa, kafin ta samu miji malamin zan malami zan sama mata ya ringa koya mata karatun addini a da na ce zan kawo mata malami amma sai na manta saboda ba wannan bane a gabana abinda nake so a lokacin a lokacin na ga na raba ta da mazan gidan nan gidana kuma ta ringa fita kamar yadda malam ya ce. Dadi ya ce to Allah ya kyauta amma Alhaji za ka ƙara dawowa ka ka faɗa mini wata matsala ta ƙara faruwa. Za ka yi da na sanin rashin ɗaukar shawara ta? Abba ya ce insha Allah haka ba za ta ƙara faruwa ba. Dadi ya ce to Allah ya sa kuma Allah ya ƙara kyauta gaba. Abba ya ce amin. Ya maganar waɗannan kayan kuwa? Dadi ya ce yau da daddare za a kawo su. zuwa gobe ka zo mu je mu gan su. Abba ya ce shi kenan Allah ya kai mu, ni zan fita kasuwa, tashi ya yi ya miƙa ma dadi hannu suka yi sallama. Dadi yana shiga ya faɗa wa momi abin da ya faru da abokin shi, dariya momi ta sa tana faɗin Allah ya ƙara mishi, ai dama wanda bai ji bari ba ya ji hoho. Ba dai su ƴan zafin addini ba, mu ne ake tunanin wani abu zai samu yaran mu, sai gashi nasu ne suka lalace. Dadi ya ce ki bar su dai, mu dai wuri ake dariya mu ne za mu ɗaukaka. Momi ta ce ga fili nan muna nan muna jiran sakamako. Dadi ya ce na bashi shawara idan ya je ya yi tunani ya ɗauka shi ya sani, idan bai ɗauka ba, ba ruwana. Tun daga wannan ranar Laila ta koma shiru shiru Muji ya yi kiranta har ya gaji amma ta ƙi ɗaukar wayar shi. sosai Allah ya jarrabe shi da soyayyarta sai dai kuma ta yi alkawarin ba za ta ƙara kula shi ba ganin zai matsa mata ya sa ta karya layinta ta sa Hamza ya siyo mata wani kuma ta hana Hamza ya kula shi sosai ta yi nadama akan abin da ta aikata sosai Umma take jan ta a jiki kullum cikin yi mata nasiha take haka Abba ya kawo malamin da zai ringa koya mata karatu kuma tana fahimtar abin da yake koya mata Umma ita ma ta ce zai ringa koya mata idan sun gama da Laila. Hamza ma ya daina duk abin da yake yi ya kulle ƙofar shi ta waje an buɗe ta cikin gida. Sosai yake mai da hankalin shi akan karatun shi kuma idan ya je masallaci sallar magriba yana tsayawa karatu. Yanzu Abba baya hana shi shigowa gida sai dai kafin ya shigo sai ya yi sallama an ce ya shigo sannan yake shigowa. Kuma baya zama kusa da Laila sosai Salim ya ji daɗin canjin da ya gani a wajen Kannan shi tausayin Laila kawai yake yi ganin bata da wani saurayi kuma bata fita bare ta samu hakan yasa yayi ma Ummu magana akan a barta ta cigaba da karatunta idan ta samu miji sai tayi aure murmushi Umma tayi tace na san kana tunanin idan bata fita ba za ta samu miji ba ko Salim yace hakan ne Umma murmushi tayi tace duk inda mijin Laila yake zai zo ko da ba ta fita ba idan Allah ya so haɗa su wata rana dole za su haɗu Ka ci gaba da taya ta addu'a, amma maganar karatu babu ita. Sadiq ne ya ce shi kenan Umma, Allah ya kawo mata nagari. Ta ce amin duk lokacin da Umma ta tashi za ta yi sallar dare sai ta je ta da Laila sai dai tana zuwa za ta iske ta saman abin sallah ko kuma tana ban ɗaki. Hakan ba ƙaramin daɗi ya yi ma Umma ba. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To bari koma gefe ana ku da shirin talqadir mubarak don gabatar da shirin na amsoshin aƙida. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda a kowane lokaci muke gabatar muku da shi dangane da tambayoyin da kuke turo mana da suka shafi aƙida ta musulunci wannan shiri na aƙidar musulunci ko kuma amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda dai muke bayani ne akwai wani bawan allah da ya turo mana tambaya dangane da al'amuran da suka shafi adalci na sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma daidai gwargwado zuwa yanzu muna ta amsa wannan tambayoyi ko kuma wannan tambaya tambaya ce kamar yadda muka yi mukaddima tun farko tambaya ce mai muhimmancin gaske domin irin tuhumar da ake wa 'yan shi'a akan ba su son sahabbai ko suna kyaran sahabbai wani ma a ce suna zagin sahabbai to shi da wannan da ya tambayar tambayar abin da ya sa muke sake maimaita tambayar don mutane su fahimci ina aka dosa mun daɗe muna amsa wannan tambayar domin mun ci za mu bi silsila ɗin tambaya ɗin amsan ma mu bi silsila ɗin amsan muna fito da amsar domin kada mutane su kasance an basu a duhu domin ya ce ne menene matsayin 'yan shi'a game da sahabbai sannan ya aka yi dangane da adalcin sahabbai 'yan shi'a ba su yarda da wannan magana gaba ɗaya ba kamar yadda 'yan ahli suna suka ce duk sahabban annabi adalai ne to akan wannan ne ake ta tafiya muke ta bibiya muna amsa wannan tambaya ɗin to zuwa yanzu muna cikin ɓangare ne da muke kawo hakikanin adalci mun yi magana akan adalci kafin wannan lokaci mun dama bujiro da mai wa ake nufi da sahabi sannan da adalci din da kuma abubuwan da suka shafi wannan to muka shigo wannan bangare yadda ubangiji subhanahu ta'ala yake magana da dangane da sahabban annabi a cikin qur'ani wato kenan shin abin da mu ma muka bujiro da shi shine allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mahalicin manzo mahalicin sahabbai din mahalicin kowa da kowa shi ubangiji sahabban nan na annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu cinikin goro ne ko kuwa bai musu cinikin goro ba abin da muke nufi shi a wajen Allah duk sahabban nan haka Allah ya ɗauke su cewa gaba ɗayan su adalai ne ko kuma ubangiji wa ta'ala ya tantance ya yabi wasu a wani guri wasu kuma bai yabe su ba wani gurin kuma da ya yabo ɗin sai ya sanya wani sharaɗi akan abubuwan da zai ba wa sahabbai ɗin na ladaddaki duk waɗannan su ne dalilin da ya sa muke bujo da wannan domin a fahimci cewa abin da su 'yan shi'a suke faɗa dangane da sahaban nan ba zagi ba ne ba tsana ba ce ba gaba ba ce suna faɗan abin da ya zo ne a cikin alkur'ani to duk mun kawo waɗansu ayoyi na alkur'ani mun kuma kafa hujja da su akan wannan muke to yanzu ma insha Allahu idan muka ainihin duba wannan sura ita ma a cikin alkur'ani suratul tauba a cikin suratul tauba wani bangare nata allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasu maganganu dangane da abin da ya shafi waɗannan sahabbai ko misali wata aya da allah subhanahu wa ta'ala yake bayani yake cewa nasara kuma allahu fi mawatsina kathira wa yawma hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن shai'a شيئا وضاقت علي عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين wannan aya Allah subhanahu ta'ala ishara yake yi a cikin wannan aya dangane da wasu musulmai da suke tare da annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yakin Hunain waɗannan waɗanda Allah ishara da yake akan gudu da suka yi wato gudu da suka yi a cikin wannan ishara ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake bujiro da irin wannan abin da ya faru shine ya kawo wannan al'amari na yawma hunain din wannan al'amari ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna cewa gudu suka suka bar manzon Allah kuma suka bar shi tare da wasu 'yan kaɗan daga cikin sahabbansa da suke tare da shi da daman su suka gudu kaɗan ne suka sauka saura tare da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan magana da da farko sun ga yawansu ne wannan yawan nasu da suke da shi shine har waɗansu daga cikinsu suka yi magana kamar inda shi fakharul razi a cikin tafsirinsa tafsirul kabir da ya zo ainihin wannan suratu toba ta aya ta 25 a nan lokacin da ya kawo maganganu da aka yi dangane da wannan ainihin aya ta suratu toba sai yake cewa ai halifa na farko halifa abubakar dan abi kuhafa yana yin ya ma yi magana a lokacin yake cewa lan labal yawm min qillatin a yau ba wanda zai yi nasara a kanmu saboda wayu kamar a ce ba mu da yawa a'a muna da yawa saboda haka ya nuna cewa babu abin da za a yi a galaba a kansu to shi kuma ubangiji subhanahu ta'ala a nan yana mana bayani ya nuna cewa to wannan rana ta yakin hunayin saboda irin yadda kuka ga kanku da yawa sai kuka yi tsammanin ba za a yi galaba a kanku ba to sai ubangiji ya nuna cewa abin ba haka bane ga kuma abin da ya faru din nan mutane da dama suka gudu din duk da wannan yawan da ake da shi sai kaɗan ne suka saura da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in mutum ya duba wannan kaga ba yabo bane Allah ta'ala yake a nan magana ce ta haƙiƙa Allah subhanahu ta'ala inna Allah la yastahi min al-haq kowane lokaci ubangiji yana fito da al'amura ne akan sahaban manzo ne Allah yake wannan magana din cewa sun gudu a wannan lokaci na yaƙi din duk da cewa ga manzon Allah a gurin kaɗan ne daga cikinsu suka saura tare da rasulullah da yawa kuma suka gudu wani guri kuma inda shi ma Allah ta'ala dai akan sahabban na yake magana wanda shi ma in muka duba za mu gani a cikin dai suratul toba din aya ta 38 zuwa 39 ubangiji subhanahu ta'ala magana yake dangane da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake cewa sai yake cewa wa minhum man ahada لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون Allah ya ci gaba sai ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun wannan aya ce wacce ta sauko a kan ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin da annabi yake da rai wannan bawan Allah da wannan aya ta sauko a kansa shine Sa'alaba dan Hatib al-Ansari ansari ne ma wannan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kuka ya nuna wato cewa ni fa ina cikin talauci ina so ka roƙan min Allah subhanahu wata'ala ya bani arziki ya arzuta ni wannan magana magana ce da hatta fakarun razi shi ma a cikin tafsirin wannan ainihin aya din a cikin suratul toba ya yi wannan ishara din ya nuna irin waɗannan abubuwa din da suka faru shi ma ya yi wannan bayanai da wakil magana a kai saboda haka magana ce wacce ya kamata mutane su kasance suna yin bincike a kanta akan cewa in har ana magana akan sahabbai ba a yin cinikin goro akan cewa gaba su adalai kamar yadda ainihin jamhurin ahalin suna suke wannan magana to ga shi dai wannan abubuwan da suka faru ya zo shi sa'alaba yana roƙon Allah yana cewa manzon Allah ya roƙon masa Allah ya bashi arziki saboda shi yana cikin talauci manzo ya roƙon masa Allah to amma lokacin da Allah ya bashi wannan arziki din sai shi sa'alaba ya ƙi biyan zakka ya ƙi bada zakka yake cewa ai wannan kamar jizya ce wanda kuma ita zakka ai kutan yar uwar jizya ce saboda haka ya ƙi bayarwa to akan haka sai Allah ya sauko da wannan aya din aya ce su kudum Allah ya sauko akan sahabi sahabin wa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi sallam to mutumin da Allah subhanahu ta'ala a cikin aya ya yi masa wannan fa aqabahu nifaqan Allah ya kiran cewa sai shi wannan sahabi din wanda ya so ya zama mai arziki ya sa annabin Allah ya roƙa masa Allah kuma Allah ya bashi arzikin ya zo ya hana zaka kuma bayan ya yi alkawari cewa in Allah ya bamu abin da zai bamu na arziki za mu fitar da sadaka a ciki za mu bayar da abu haƙoƙin Allah Allah ya bashi din ya hana kuma haƙoƙin Allah din to yanzu saboda Allah in mutum ya zo ahalin sunna malamansu sun zo suna kiran cewa dukkan wani sahabin annabi adali ne yanzu ina za su sa wannan sa'alaba din sa'alaba wannan ya ina za su sa shiga shi Allah ta'ala da kansa shi ya kiran magana yake cewa fa nifakan nifaqan yace akwai wani abu na nifaqi a tare da shi to ina ina adalcin da za a ce kowane sahabi yana da adalci idan har wani dan shi'a ya zo yi magana akan irin wannan sai a ce a'a ai suna zagin sahabbai to yanzu wannan Allah ne ya faɗa ko kuma ɗan shi'a ne ya faɗi wannan magana ɗin in an ce ɗan shi'a yana zagin sahabi akan yana faɗan irin wayannan abubuwan da suka aikata a lokacin annabi to yanzu wannan zaka ce me kenan akan nan ubangiji subhanahu ta'ala ne da ya wannan magana to ashe kenan Allah subhanahu ta'ala shine yake sukan sahabbai din anan kenan maimakon a dinga dora a yan shi'a ana cewa ainihin yan shi'a ne masu ah, ainihin zagi wannan ma ma zagi ba ne faɗan abin da ya faru ne a cikin hakika in mutum ya zo ya faɗa abin da ya faru a cikin hakika sai a ce ya yi zagi to wannan da ayan alkur'ani ce Allah ne kuma subhanahu wata'ala ya wannan bayani to ala'i hal ya kamata mu zama munsifai masu bin adalci mu faɗi kuma gaskiya ko a da a kawo kanmu ne to eh, ga wasu ayoyi da muke so mu bijiro da su kamar yadda muka faɗa ne gaskiya wannan shirin in dai muna so mu bashi haƙoƙinsa ba za mu yanke shi ba har sai mu kai ƙarshe tunda mun fara jero ayoyin alkur'ani da suke magana akan sahabban nan to ya kamata mu kai ƙarshe to ka ci dai waɗannan ayoyi ga sunan ɗaya bayan ɗaya kuma inda muna kiran mutane masu sauraron mu waɗannan ayoyi da muke bayani da irin da muke faɗan su su koma su duba a cikin tafasir cikin tafsirai su duba ayoyin alkur'ani ne babu wani abu na ƙage ko na ƙarya a ciki ya kamata a je a yi wannan bincike a tabbatar da cewa abin da ainihin muke faɗa akwai shi ko babu shi to ga dai ayoyi muna ta kawo su kuma ga shi ana nuna mana cewa lokaci yayi to za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin الحبيب محمد To shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau, ai saurari lafiya. Duniyar mu a yau. Masauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da wannan yanki na yammacin asiya wato gabas da tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan kokarin da kasar kotu take yi na shiga tsakani a sabanin da ya kunno kai kuma ba a kai gaurare shi ba tsakanin saudiya da kasashen larabawan tekun fashi a gefe ɗaya da kuma ƙasar labanan a ɗaya gefen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a makon da ya gabata kasar kwaiti ta aike da wata tawaga ta musamman zuwa kasar labanon a wani yunkuri da take yi na kawar da sabanin da ke tsakanin beirut da riyadh da sauran kasashen yankin tekun fashe na larabawa tawagar dai ta kunshi ministan harkokin wajen kwaiti sheikh ahmad nasir al-muhammad as wanda ko ya jagoranci sauran tawagar manzannin na kasar kuwaiti sun isa labanan inda suka gana da manyan jami'an gwamnatin wannan kasa tun daga kan ministan harkokin waje zuwa kan shugaban majalisar kasar da kuma shugaban kasa kafafen watsa labarun kasar ta labanan da kuma na waje sun yi ishara da cewa saƙon da tawagar take ɗauke da shi yana ƙunshe da wasu shawarwari ko kuma hanyoyi guda goma sha biyu da aka shata wanda in aka yi aiki da su za su warware wannan saɓani tsakanin ɓangarorin biyu da dawo da gaskata juna fadar shugaban ƙasar lebanon ta bayyana cewa abinda tawagar ta kotu ta zo da shi manufarsa dawo da kyakkyawar alaƙa kuma ta kara da cewa kasar ba ta son ganin an yi amfani da ita a matsayin cibiyar shiga harkokin wasu kasashe na yankin tekun fasha kamar kuma yadda aka bayyana cewa kasar za ta ci gaba da girmama dokokin ƙasa da ƙasa wata mai sharhi kan harkokin siyasa rosanna bu mansif ta bayyana cewa abinda saƙonin na kuwaiti yake kunshe da shi shine ganin labanan ta nesanta kanta daga shiga cikin harkokin wasu ƙasashe kuma kada ta zama cibiyar haddasa rikici a cikin ƙasashen larabawan tekun fasha bugu da ƙari saƙon yana son ganin labanan ta ci gaba da aiki da yarjejeniyar taif ta shekara ta 1987 ana kuma son ganin ƙasar labanan ɗin ta killace iyakokinta da hana hada-hadar muggan ƙwayoyi kamar yadda wannan masharhin ta bayyana har ila yau ana son ganin labanan ta yi aiki da dukkanin sharuɗan asusun ba da lamuni na duniya da yin gyare-gyare a cikin harkokin hada-hadar kudaden ƙasar kuma ƙasashen larabawan yankin tekun fasha suna son ganin babu mai ɗauke da makamai a cikin ƙasar idan ba gwamnati ba wanda yake nufin kwance ɗamarar ƙungiyar hezbollah kai tsaye to dai sun bambanta a cikin ƙasar ta labanan kan wannan yunkuri na ƙasar kuwaiti wasu suna ganinsa a matsayin buɗe wata kafa ce ta bunƙasa alaƙa tsakanin labanan da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha a ƙarƙashin jagorancin saudiya sai dai wasu suna ganin cewa abin da yake faruwa wani yunkuri ne daga ƙasashen larabawan yankin tekun fashin domin rage tasirin ƙungiyar hezbollah saɓani dai a tsakanin saudiya da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha a gefe ɗaya da kuma ƙasar labanan ya samo asali ne daga matsayar ministan watsa labarun ƙasar ta labanan george kardahi a kan yakin ƙasar yemen shi dai kardahi gabanin zamansa ministan watsa labaru na labanan ya yi aiki da kafafen watsa labaru daban-daban da suka hada da nbc mallakin saudiya inda a wannan tsakanin ya bayyana ra'ayinsa na ƙashin kansa a kan yakin ƙasar yemen ya ce yakin da yake faruwa ba shi da amfani kawai bata lokaci ne sannan kuma al'ummar ƙasar ta yaman suna da haƙƙin su kare kansu daga hare-haren da ake kai musu tare da cewa ƙardahi ya yi waccan magana ce gabanin zamansa minista sai dai saudiya ta yi amfani da waɗannan kalaman domin yin matsin lamba na siyasa a kan ƙasar ta labanan bayan da ƙardahin ya zama ɗaya daga cikin ministocin gwamnatin fuad mikati ta kuma janye jakadanta daga ƙasar ta labanan sannan ta tasa ƙiyar jakadan ƙasar labanan daga Riyad zuwa gida to wasu daga cikin ƙasashen larabawan na yankin tekun fasha sun yi wa saudiyar rakiya a matsayin da ta ɗauka ƙasashen sun hada da haɗaɗɗiyar daular larabawa da koiti yayin da ƙasashe kamar oman da qatar suka yi wa saudiyar rakiya a matsayinta ne amma ba su biya mata wajen jinya jakadansu daga labanan bayan da aka kai goro aka kai mari kardahi ya yi murabus daga kan mukaminsa na ministan watsa labaru amma bai yarda ya nemi gafarar saudiya ko ya janye maganarsa ba kamar yadda aka buƙace shi ƙardahi ya ce ya ɗauki matakin yin murabus ne saboda kada ya zama mai kawo cikas wajen tafiyar da harkokin gwamnati a ƙasar ta labaran domin an samu tsaikon tafiyar da harkokin yau da kullum na gwamnatin kasar saboda waccan takaddama to wani abu mai matukar muhimmanci da ya kamata ya ishara da shi a nan shine a shekarun baya irin wannan sabanin ya taba kunno kai tsakanin ƙasar qatar a gefe ɗaya da kuma ƙasar saudiya da ƙasashen yankin tekun fasha da ma wasu na arewacin afirka kamar ƙasar saudiya ta jagoranci waɗannan ƙasashen larabawan wajen ƙaƙaba wa ƙasar ƙatar takunkumai saboda tilasta mata ta sauya wasu matakan take ɗauka na siyasa a fagen wannan yanki kamar yadda a wancan lokacin saudiyar ta ginda sharuɗa masu tsauri akan ƙasar ƙatar domin sake mayar da hulɗa da ita to a wannan karan ma saudiya ta ɗauki irin waɗannan matakan a ƙasar labanon daga cikin matakan da saudiya ta ɗauka da kuma sharɗar ta gindaya ta da ƙawayenta a wancan lokaci a kan ƙasar qatar shine rufe tashar aljazira baki ɗaya sai dai waɗancan sharaɗin ba su je ko'ina ba domin ƙarshen saudiyar ce ta ja da baya dole ta ƙyale ƙasar ƙatar. da siyasarta wacce ta sha bamban da ta saudiya domin a baya ƙasar ƙatar bata da siyasar waje illa iyaka tana yi wa ta saudiya rakiya ne to amma daga lokacin da ƙatar ta zama mai ra'ayi nata na kanta sai zamanto sun sa ƙafa wando ɗaya da saudiya tabbas ƙatar ta bambanta da labanan ta fuska girman tattalin arziki ba ma za a taɓa kwatanta su ba domin qatar tana a matsayin ƙasa ta biyu a duniya ne bayan rasha wajen yawan albarkatun iskar gas kuma al'ummar ƙasar dududu ba su haura miliyan guda ba don haka ta fuskar tattalin arziki ba ta cutu na a a gani ba daga tsauraran matakan da saudiya da ƙawayenta suka ɗauka a kanta ita kuwa labanan ƙasa ce wacce ta dogara ma kacokau da ƙasashen waje a mafi yawancin sha'anoninta don haka da wuya ta iya yin turjiya kamar yadda ƙatar ta yi a kan matsin lamba daga saudiya amma kuma duk da haka da akwai izza da ɗaukaka da mutunci irin wanda gwagwarmayar hezbollah ce shusa wa al'ummar ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gwada ta kuma gajiya wajen ƙalubalantar ƙungiyar ta hezbollah balle kuma saudiya wacce take kai da komowa a ƙarƙashin falakin amurka to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. To da wannan shirin namu ya kammala ganin lokaci na haramu amma da yake masu yanda kiwoki ga takaitattun labarai. Shugaban kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen Iran da Rasha a majalisar dokokin ƙasar Iran ya bayyana cewa ƙasashen biyu sun cimma a matsaya dangane da makamashi wato ta yadda za a haɓaka haƙar man fetur da iskar gas a ƙasar Iran. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakaltar Ibrahim Rizai shugaban kwamitin iran da rasha a majalisar dokokin kasar iran yana fadar haka a yau lahadi ya kuma kara da cewa daga ciki har da fitar da dala amurka a matsayin kudaden musaya a tsakanin su rizai ya kara da cewa a halin yanzu harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen yankin eurasia ya kai dala amurka biliyan uku idan kasar iran ta sami ko kashi goma daga ciki na wannan harkokin kasuwanci to za ta sami alheri mai yawa a makon da ya gabata ne dai shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya ziyarci kasar rasha inda kasashen biyu suka kulle yarjeniyoyi da dama rahotanni da suke fitowa daga kasar syria sun bayyana cewa sojojin amurka a arewacin kasar sun canza wa fursunoni na mayakan da'ish wuri daga gidan yarin a na yankin hasaka zuwa deir zur to ma saurare duka duka iya abin da suka a cikin shirin makafin nan amma din wani sallafa shi ne kamar musamman tahir amin daga kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.